نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فهو المهتد من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليه أن نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا دي بوز تبتك الله سبحانه وتعالى da ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na lahadi 14 ga watan ramadan shekara na sha hudu ne ko sha 14 ko 14 ga watan ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da ya daidai da yammaci na 19 a watan biyar shekara na dubu biyu da sha tara miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu sahaba a nan sabuwar unguwar diyari mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran don masu sauraro za su iya tunawa biyan mun tsaya ne a ƙarshen aya na 160 daidai yau za mu tashi a farkon aya na 161 mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama kana linabiyyin an yaghul ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله مدوكاكين سركي yace ma kana li nabiyyin ayyabun ba zai taba yiwa ba ba wani annabi wani ba annabi yayi ha'inci wato ya dauki dukiyar ganima alhalin ba a raba an bashi rawansa haka ba zai yi bane wa ma kana li nabiyyin ayyabun ba ana nufin bai kamata ma annabi ya dauki dukiyar ganima kafin a raba a'a wannan annafiyul muhaqqaq ne ana nufin ba zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba annabi ya je ya dauki wani abu na ganima alhalin ba a raba an bashi ba mai duk wanda ya dauki kayan ganima ba a raba an bayar ba ya aci bima galla yawmal qiyam zai zo da abin da ya dauka na abin da ya dauka na ganima wanda ba a riga an raba shi ba zai zo da shi ranan kiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sa'anan za a cika ma kowace rai abinda ta tsawirwira duk abin da mutum ya aikata za a cika masa ladansa ko kuma a cika mishi laifinsa wa hum la su mutane a wannan hali na filin kiyama ba za a zalunci kowa ba iya abin da mutum ya aikata shi ne fa abin da zai je ainihin wato ya samu a ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce ma kana li kamar da muka faɗa duk inda ka ga ma kana inda ka gama kuma ka bo ka ga kana ma kana to wannan ana nufi da shi annafiyul muhaqqaq wato wannan an kore shi ne gaba daya abin ba zai taba yi ba haka Allah ya ce ma kana Allah li yu'azzibahum wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun كان الله ليذر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم جميل الله يجي ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه sam Allah ba zai taɓa yin azaba wa muminai ba alhalin kai annabi kana cikinsu wa makana wa kuma Allah madaukakin sarki wa ma kana mu'azzibuhum Allah bai zambe musu azaba ba matukar suna neman gafara akan laifukan da suke aikata ma kana Allah liyadara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib sam Allah ba zai taba kyala mu'mine su ci gaba da tafiya alhadin a cikinsu akwai munafukai ba haka kawai ayi ta tafiya ba zai yi ba sai ya kawo wani dalilin da zai bambance a gane mu'minan gaskiya da kuma munafukai a cikin saboda haka idan aka ce ma kana wato ana nufin abun baiwa ma kana li nabiyyin ayyahun kira'a biyu ne li nabiyyin ko li nabiyyin an ce nabiyyin wato minan nabuwa an ce annabuwa kuma al-irtifa ake nufi idan an ce annabiyyin minan naba annaba kuma ana nufin wato kamar labari ke saboda haka ana kiran annabi bi ma'ana wato ko annabi ne wanda yakan zo da labarai daga wajen Allah ko kuma minan nabuwat ne wato wanda yake mafi daukaka a cikin mutane suna ko kuma kana li nabiyyin to a wurin korewan in ka dauki wancan minan nabuwa wato nabi ana nufin almuttafi wato bai dace ba ma wani ba annabi saboda darajarsa da Allah ya masa a ce kuma wani abin ganima ya zo ya dauka ba a bashi ba wannan ba zai wato bai zai taba yiwa ba haka wa mayyablu ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah wanda di ya ɗauki abun ganima ba a raba mai yablu wannan za mu ga ismu shart ga filo sharti ya ati bi ma galla wani ya ati shi ne jawabin shart asalin zancen ya ati bi ma galla sai aka share ya'un wadda kasara da ta zo kafin ya'un ita ta gwada cewa a wurin ya'un aka share wato sai aka ce ya ati bi ma galla yau zai zo da abin da ya ɗiba ko ya sata a ranar kiyar sun ma tuwaffa kullu nafsi kalmar tuwaffa daga attaufiya ne idan an ce attaufiya daga filin wafa wato yufi an ce wafahu haqqahu a atahu iyahu ana nufin ya ba shi abinsa saboda haka wannan cikawa ma cikawa ma mutane abinda suka aikata ta hanyar tambayansu kowa a bincike shi a bincika shi a caje shi game da ayyukan da ya aikata kyawawa a rubuta musu lada munana wannan kuma kowa sai an mishi hatta annabawa balanas alannal ladina balanas ladina ursila ilaihim walanas alannal mursali Allah ce balanas alannal ladina ursila ilaihim wallahi za mu tambayi kaf waɗanda aka tura musu da sako wanda muka tura musu da dan aiki za mu tambaye su su mutanen da aka turo musu da sako daga Allah kowa za a zo a tsaye da shi a masa questions tambayoyi akan duka abin da ya aikata na rayuwarsa lanas alannal mursali su ma manzannin kuma za mu tambaye su su ma kun isar kun je kun yi abin da muka safu. kowa sai ya yi bayani gashi ga mutanensa kar ma wani ya karya ma wani ko ne ya sharri a ce to kai yi bayani ka isar ya ce na isar na yi kaza na yi kaza to ku an isar muku ku yi bayani wadda haka gashi nan in ma karya da kuma su ku ce bai isar ba to gashi dai kuna ganin sa to Allah ya ce sai mun bayan mun muku tambayoyi fa na kusanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin sai kuma mu ba ku labarin abin da ya faru kuma wani yayi ƙarya a wurin to za a ba ku labari da ilimi saboda kowa a cikin ku akwai mala'iku guda biyu da suke tare da shi shiga da fitansa da duk abin da yake aikatawa suna nan a jikinsa suna ɗaukar recording saboda haka ba yadda la ya azubu anhu misqala dharra ba abin da yake kubce ma Allah ko ƙwayan zarra sai sa Allah ce da ilimin da ilmi za mu ka labari ba shaci faɗi ba za a gama filla filla filla filla abin da ka aika matuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum yi sulamun mutane ba za a zalunce su komai ba yi ma'ana ba za a tauye musu komai na abin da suka cancance shi ba in ka cancanci lada ba a tauye maka wani abu in ka cancanci laifi ba a tauye maka wani abu kamar yadda ranar mun faɗi a zulmu yana zuwa da ma'anar annaksu naqs jannatai ne. atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a ay walam tanqus minhu shay'a saboda da az-zulmu ana nufin annaks saboda ka la yuzlamun ay la yunqasuna minhu shay'a ba za a tayawi musu komai ba imma wato bi ziyadati sayiat aw bi naqsil hasanat ba za a ƙara musu mummuna ba ba kuma za a rage musu kyakkyawan su ba saboda haka za a ba su cikakken abin da suka aiki to anan imamu ibn kasir ya kawo hadisai da suke yin nuni zuwa ga haramcin ɗaukan dukiya wato na al'umma ko dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma ko wani dukiyar da aka haɗa mutane a kansa wanda aka ce su je su shiyarin ko su raba a tsakaninsu to duk wanda ya ɗauka abinda ba a bashi ba menene zai faru da shi imam ibn kashirin ya kawo hadisin abi umairin sa'idi ya ce Ista'amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan min azmi annabi ya ɗaura wani mutum daga cikin kabilan banu azd yuqalu lahu ibn lutbiya ana kiran shi ibn lutbiya wato ya ɗaura shi a kan mai kula da zakka yace kai ne zaka rika kula da sadaka da ya tafi karɓo zakka ya je karɓo a faqala sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza lakum wa haza uhudiya ilayya naje wurin masu bada zakka ga zakkan da suka tara wannan kuma sun ce nawa ne makama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi ya hau kan minbar yace lamarin girman sa ma yayi yau yace ma balal amilu nab'asuhu ala amali me ya samu mutun ne da dan dora shi akan aikin tura shi yaje yayi ya kulu kuma yazo yana ce mun haza lakum wa haza uhdiya ilayya wannan shine na gwamnati wannan kuma an bani kyautansa afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi me yasa bai zauna a gidan babansa ba ko gidan mamansa Fayan zura yi huda ilaihi amla ya duba ya gani da a kawo masa irin wannan kyautan ko ba za a kawo masa ba sai mun bashi matsayi na gwamnati a rika kawo masa kyaututtuka wannan kyautan cin hanci saboda ya sani cewa wanda duk suka kawo masa wannan kyautan to za su biyo ta bayan gida da kuma waɗansu bukatunsu wanda kuma ko ba su cancanta ba dole ya yi musu saboda abinda wato su ma suka ba shi ya karɓa wallazi nafsu muhammadun biyadi la yati ahadukum minha bi shay'in la jaa bihi yawmal qiyamati ala rukbati ba wanda zai tafi da wani abu daga cikin abin da ya zama dukiyar al'umma ne face ya zo da shi a wuyansa iskana ba'iran lahu ba idan mutum ainihin raƙuma ya ɗauka haka da ta zo tana masa kuka irin na raƙumai au ba laha lahakuwa, ko kuma saniya ne da ta rinka kuka tana mo au shatun ta'ir ko kuma akuya ne ta rika me kenan sun marafa a yadaihi sai annabi ya daga hannunsa hatta ra'ayna ufrata ibti har muka ga hasken wato hammatansa sun mai ce Allahumma hal Ya yace ya Allah ni na isar ku na isar su. wato ya gaya musu hasso wannan yana yin nuni da cewa lallai ya lalla idan har aka naɗa mutum akan wani matsayi to ya sani cewa wannan matsayin da aka naɗa shi an naɗa shi ne ya aiki wa al'umma idan har ya ɗauki wani abin da aka tanadar na al'umma wanda ba a kasafta an ba shi ba to ya san ya yi gululi wato ya ɗauki kayan da yake shi ma na da haƙƙi a ciki amma kuma wannan ba kasansa ba ne wannan ya yi ha'inci wannan ha'incin ko mai ya ɗauka to ya ƙaddara maransa ɗaya taho da shi sai ya sa aka ce wa mai gululi ya ati bima ghalla galibin malamai sun ce asalin abin ne za a ganka dauke da shi sana kan ma saniyan gwamnati ka dauka to ka samu ranka saniya da daura maka niki niki to wani kan ma ya ci ya kai 20 kaga shi shanun ma 20 <laughs> da daura masa wata akan wata ne yawa haka kuma zai dauko shanun haka za gan shi niki niki da su suna ta kuka hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man annabi ya tashi cikin wata rana fa zakara al-bulul sai ta ambato akan magana wato kayan gwamnati fa azzamahu wa azzama amra ya girmama lamarin taba kayan hukuma kuma ya girmama magana yayi ta bayani sun makalaci la ulfayanna ahadukum yajibu yawmal qiyamati ala raqbatihi ba'irun lahu ruba ba yaqulu ya rasulullah abisni yace kaffa wani ya sake mahadi da shi in ganshi a ranar kiyama ya dauko raƙuma a wuyarsa tana masa ihu yazo zai wuce ne ce ya manzo Allah amin agaji fa aqulu zan ce la amliku laka min Allah shay'a ni wallahi bazan iya isar maka a wurin Allah da komai ba qad ballagtuka ni na riga na isar maka la ulfayanna ahdukum yajiku yawm alqiyamati ala raqbatihi farsun laha hamhama kan na hadu da wani mutum ya dauko wani doki na hukuma a wuyansa tana tahaniniya Kulu ya ce ya rasulullah a fa qulu la amliku laka min allah shay'an kadbal ballagtuka ni na riga na isar maka hakan nan wato kada na zo na haɗu da mutum ya ɗauko wani abu makamuncin irin wannan duk wanda muka haɗu da shi ni zan gaya masa gaskiya na isar maka da saƙo kai ne baka yi aiki da shi hakan nan hadisin addi na umaira alkindi Allah ya yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce ya ayyuhan nas man amila lana minkum amalan fakatamna minhu mikhyatan fama fawqa duk wanda muka ɗora shi a wani ofis sai ya je ya ɓoye wani abu ko da kaman allura ne fa huwa gullun wannan ha'inci ne ya ci bihi yawmal qiyam dai zo da shi a ranar ƙiyama. sai wani mutum ya tashi daga cikin mutanen Madina ya ji abin yayi girma tsakani da Allah allura ba ya ce an mutum ya ɓoye allura ya yi ha'inci dai zo da shi sai wani mutum ya tashi aka ce sa'adu bin ubada ne sahabin ya ce adi ibn umar al-kindi ya ce ina kallonsa faƙala ya rasulallah akbil anni amalaka ya ce ya manzo Allah na ajiye aiki ga takardar abinan resignation letter na ni ba san yi wannan a ce allura zina dawo da je ta ga resignation letter na ni kam na ajiye kawai ba zan iya ba kala wa maza annabi ce to me haka kuma kala sami'tu ka taqulu kaza wa kaza dan naji ka ce wai in mutun ya tafi da koda allura ne to gaskiya ni bazan yi wannan ba kala annabi ce wa ana aqulu ana ina sake fada a haka man ista'malnahu ala amali duk wanda muka daura shi akan wani matsayi faliyaji bi qalilihi wa kasiri yazo da kadan dinsa yazo da mai yawansa fa ma utiya minhu akaza abinda duk aka bashi da sunan aikin sa ya karba wa ma nuhiya anhu intaha abinda ba bashi ba kai ya yadda ta wannan yana yin mana nuni wato lallai taba kaya na hukuma hadari wani hadisi wanda shi kuma kai tsaye yana alaka da abin da ya shafi daukan abin da yake na ganima hadisin Abdullahi bin abbas Allah ya yarda da shi yace haddathani umar ibn al-khattab قال لما كان يوم خيبر قال نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى عتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباعة غلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم izhab fanadi fil nas innahu la yadkhulu al jannata illa al mu'minun qala fa kharajtu fanadaitu innahu la yadkhulu al jannata illa al mu'minun wannan hadisin abdullahi dan hadisin umar dan khattab Allah yadda da shi yace a ranan yakin khaybar sahabban annabi sun fito suna bin gawawaki suna ce wane ma ya yi shahada wane ma ya yi shahada wane ma ya yi shahada suna ta zanawa da suka isa kan wani mutum suka ce ya yi shahada sai annabi ce kalla bai yi ba inni ra'aituhu fin nar na ganshi a cikin wuta fi burdatin akan wata mayafi aw aba'atin ko wata ainihin abaya gallaha wanda ya dauke ba a raba ganima ba sai annabi ya ce ka tafi ka gaya ma mutane ba mai shiga aljanna sai mu'mini ne kuwa na fita na cigaba da sanarwa a cikin jama'a cewa annabi ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai saboda haka kenan ne wannan yana nuni da cewa wajibi ne al'umman musulmi su yi taka tsantsan a kan abin da ya shafi al'amura na gwamnati kada mutum daga cewa to ayyanzu yanzu fatinmu ne ta ci zaɓe zaura ka muma an zo zamanin annabu shahu kowa ya ji rabansa to ba wani annabu shahu wannan magana babban kuskure ne mutane su rinka faɗan haka suna ganin abin da yake na haramun ne su rika kai kansu kai tsaye suna ɗauka suna ci ba tare da wani lissafi mutum ya shirya abubuwa na ƙarya ya yi zalunci da ba da sunayen jama'a ba su da iyaka diya ce waɗannan ma'aikata ne alhalin ba kowa a cikinsu ko aljanu ne ba wanda ya sani kawai ya zane sunayen mutane shi dai ana tura musu kuɗaɗensu wannan zalunci ne duk wanda ka yi irin wannan da aka zo da waɗannan kuɗaɗe wato a da sura nan kiyama sura ka gaskiya mai taka a kan abin da ya shafi al'amari na al'umma ba mutum ya je samu wani gonansa ko kasuwansa ya riƙa yi ya masa amma ka je ka ɗibi karintumi kayan al'umma ka ɗibi kuɗi irin yadda ake a ƙasar nan ɗiban kuɗin ma wani kuɗin kawai in aka ce da a ɗora masa sai sun kashe shi danne shi da su tsaf ya mutu ba wai an je magana wata raƙuma ko ta saniya ba a ɗauki kudin da kawai ya ɗauko a ajiye shi a ƙasa a ɗauki kudin a ɗora maza Allah mutuwa zai ba zai iya ɗaukar ba to me yasa mutum zai ɗauki abin da zai zama masa fitina a ranar gobe kiya ka ji dai abin da annabi yake faɗa sai sa uba da tumusa ya zo ya ajiye aikin ma ce shi ya haƙura ba zai iya aikin ma dama za a ce duk abin da ya ɓoye kaga wannan abu ne mai tsananin wahala Allah ya kiyaye sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله مدوكاكين سركي يتي أفمن اتبع رضوانا من الله يزو أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله yanzu wanda ya bi wanda ya aiki na neman yaddan Allah zai yi daidai kaman wanda ya dawo da fushin Allah ba za su zama daidai ba duk wanda ya tsaya ya kiyaye abin da aka dora shi akai ya sauke dukkan nauyin da aka dora masa wannan yayi ne dan ya samu yardan Allah wanda kuma yayi ha'inci ya yin abin da Allah madaukin sarki ya umurce shi wannan fa zai dawo da fushin Allah wa ma ahwahu jahannam kuma makomarsa ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir cir da irin wannan wato ainihin makoma wannan Allah madaukakin sarki yace afamanitta ba ridwanan min Allah kaman ba bi sakhfin min Allah yanzu wanda ya bi ya aikata abubuwan da su janyo masa yaddan Allah subhanahu wataala za su yi daidai da wanda yake aikata abin da yake zai fusata Allah madaukakin sarki ba za su yi daidai wannan ya gwada maka cewa Allah yana yarda kuma Allah yana yin kushi wato akan yi abu ma Allah kuma ya yarda da shi kaman ibada shine nan ce ibada hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min alqawl wal amal duk abinda mutum zai aikata wanda Allah madaukakin sarki zai so abin kuma zai yarda da abin to wannan abin ya zama ibada sunan shi to saboda Allah yana yarda to in ko har yana yarda to zai fushi saboda ubangiji zai fushi idan an yi wani abin da baya so sai yasa Allah ce falamma asafuna فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين الله ce falamma asafuna yayin da kafirai suka fusata mun ji Allah yace intaqamna minhum sai muka ɗauki wato ainihin mataki a su muka musu intiqami wato wanda shine saka ma mutum saboda abin da ya maka mummuna saboda haka muka ɗauki fansa akan su Allah ce intaqamna minhum wa garaknahum ajma'i muka dulmiyar da su wato gabaki daya saboda wannan ya gwada cewa ubangiji wato yana yin fushi kaman ittaba ridwanallah kaman ba'a bi safatin min Allah wa ma'awahum jahannam makoman su ita ce wutar jahannam wannan yana yin nuni da cewa makoman mutum na ƙarshe ita ce wuta ko aljanna wato kabari ba a kiranta makoma ba a kiranta wato abin da makwanta a ce mutum ya tafi makwantansa ko ya tafi makomansa ko ya je kushewarsa a a wannan waiting trial ne ya dan je wuri ne da da a da a dai dan jira kafin a zo a masa asalin final judgment a yanke masa inda zai je asalin gidansa kenan amma shi kabari wuri ne da ya dan ziyarta na wani lokaci sai sa Allah ce alhakumu at-takathur hatta zurtumul kaga kabari yace ziyara da kuka yace hatta zurtumul maqabir kaga visit kuma ai ba wurin zama kaje ba ka dan abin hanne saboda ka mutumin da ya shiga kabari wanda ya je waiting trial ne a can za a bincika shi a duduwa ai kaza kaza kaza kafin kuma ya wuce ya isa wato ainihin final destination inda zai je na karshe wato shine ko ya je kuta ko ya tafi aljanna saboda haka anan wato ainihin A wani balarabin kauye da ya ji limami yana karanta alhaqum takasur hatta zurtumul makabir sai yake cewa wallahi inna zaira laysa bimuqim yace tabbas kuwa maziya mai ziyara bare zama mai zama a wuri ba in ya kai ziyara to dole kuma zai tattara kayansa wato ainihin ya bar wannan wuri su kaga wannan bisa fitra mutum ya gane cewa kabari ba wajen zama bane to waje ne da zaka dan zauna da wani dan lokaci kafin a tada al'umma ga baki daya wato su san ainihin makomansu waɗannan kuma in mutum yana la'akari yana lura da ayoyi na alkur'ani zai rika fahimtar wasu abubuwa ba sai an masa bayani ba ba sai an masa tafsiri ba da kansa zai rika ganewa in yana la'akari musamman ƙarshen ayoyi da kake ganin su ƙarshen ayoyi suna sauka da fa'idoji masu yawa in kana lura da su to da ka rinka gane abin da aya ta ƙunsa daga sunan da Allah ya cika ayan da shi ko da sunansa ne misali as-sariqu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim kaga azizun hakim wani balaraban ƙauye shi ma da ya zo ji wani limami ya ce wasariku za a mima kasa ba na kalan min Allah sai ce wallahu gafurun rahim ya ce ba zai yi ba ya ce a inda kace gafurun rahim to da bai ci a yanki hannu ba ya ce saboda haka ka sake gyaran ayan sai liman ya sake ya ce azizun hakim sai ce walau gafara wa rahima ma qata'a da ya yi gafara ya ji kai ai ba zai yanki hannu ba amma lalle ne ya zama abin da ya sauka da shi ba haka bane sai ce azizun hakim saboda haka azza haka wa hakama faqata wato ya buwaye ne yi hukunci sai yanki hannu saboda in ba haka ba ba zai yi suna ka karshen ayoyin kana lura da su ko zaka ga cewa suna sauka da waɗansu zantuka waɗanda za su baka hoton abin da yake aukuwa a ciki na lazina yuharibuna allaha wa rasulahu yas'una fil ardi وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم kaga anan haka Allah madaukakin sarki ya fada yace waɗanda suke yan fashi da makami in har ku kama su suna fashi da makami wasu ku kashe su wasu ku yanke hannayensu da kafofinsu waɗansu wato saɓani waɗansu ku tsire su sai Allah ya faɗi waɗannan hukunce hukunce an yi kattal malamai suka ce iza kattal inda ya samu sun kashe wani kawai a kashe shi wuyo sallabu ko a tsire su iza qatalu wa aka al-mala wastabqabu an-nasa wato sun ɓace kuɗi sun kashe mutane sun firgita jama'a to wannan su sun wuce a zo haka kawai a kashe su haka yi an yi hangin ɗinsu su su sha azaba mai yawa aw a idihim wa arjuluhum min khilafi ko a yanke hannunsu na dama da kafansu na hagu to nan aka akhazul mala wastarhabun nasa wato sun karɓi kuɗin kuma sun raza na jama'a sun tsara hanya sun yi harbe harbe to dama wanda yi sata ai yanke hannun shi ake yi to sun yi harbi wani zuciyarsa ya buga wani hawan jininsa ya tashi sun turmuza wani sun taka wani to yana yanke kafa ɗaya kuma saboda haka da hannu da kafa a yunfaw min al-ard kwaja kulle su a prison idza starhabu nasa nas wa lam ya'khudhu wato sun firgita jama'a kan sun sa duk an kokwanta ga 'yan sanda suka buɗe wuta aka yi exchange sai aka kama su ba su ba su karɓi kokowa ba amma ba sun raza na jama'a to ana zuwa direct kawai akai su freeze a ji a kulle su na wani lokaci sai Allah ya ce illal ladina tabu sai wanda sun ka tuba din qabli an tabbiru alaihim kafin ku kama su to fa'lamu anna Allah gafurun rahim saboda ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai to me ake nufi saboda haka indai har mutun yayi escaping ya gudu kuma aka tabbatar ya bari to shi kenan yanzu wannan an yafe masa na fata an gane sau da haka ba zai yiwu bayan ya bari shekara goma ya bar fashi ya bar kaza har ma ya zama ladanin wani masallaci ka je ka kamo shi wace wani ai tsohon ɓarawon ya ce a'a Allah ya ce ɗalla ga rai an riga an huce wannan na ba an gane kum darajatun هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله wato nan lamirin hum, lamirin yana komawa ne zuwa ga afamanitta ba a ridwan Allah kaman ba a misakfin minan wato hum darajatu su masu neman yardan Allah da masu fusata Allah matsayi matsayi suke martaba martaba suke kowa da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hum darajatun inda Allah ma'abuta alheri wato suna da martabobinsu ma'abuta sharri su ma suna da martabobinsu wali kullin darajatun mimma amilu ai kowanne yana da gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki wato ya aikata masa saboda haka ya san matsayin da zai ajiye shi Allahu basirun bima ya amalu Allah mai gani ne game da abin da mutane wato suke aikata iyaka abin da zaka tambaya anan an ce hum darajatun indallah sai aka zo da hum alhalin kuma a can baya ana magana ne akan mutum daya a famani taba'a ridwana min Allah wanda bi da wanda ya fusata mutum ɗaya ne nan kuma an zo da jami sai a ce maka e ba laifi ai can ɗin ma an yi amfani da ismul mausul afa man al mausuliya wanda kuma manmunci tana daga cikin asma'ul mausula suna daga cikin wato siyagul umul umum an gane ko suna daga cikin abubuwan da ake umumi da su saboda haka <clears throat> idan an zo da ismin mausul to ya gwada wato gamewa saboda haka ba sai mutum ɗaya ba ko da an ce wanda ya bi amma tun da manne ta zo tana nufin jinsin waɗannan mutane jinsin wanda suka nemi yadda Allah komin yawansu da jinsin wanda suka ta Allah komin yawansu kamar yadda Allah ya ce wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bi kaga sai ce ulaika humul muttaqun wa kulura wallazi jaa kaga nan mutum da yake magana eh, amma ismul mausul ce wallazi jaa bisidqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata shi akan gaskiyarsa wanda ya gaskata shi akan gaskiya sai ce ulaika humul na irin waɗannan kaga ba ce shi ba sai aka ce su wato saboda ku gane ismul mausul in yazo zai iya wakiltan wato jama'a da yawa ba mutum guda ɗaya ba na'am لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله Allah madaukakin sarki yace hakika Allah madaukakin sarki yayi baiwa alal a akan mu'mini iz asa fihim rasulan min amfusi yayin da ya tura musu da manzo daga cikin su wato mutum irin su kuma mai jin yaran su tilo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitab kuma yana sanar da su littafi wal hikmata yana sanar da su sunnoninsa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan manzon su suna cikin bata wanda yake mabayyani to nan Allah maɗaukakin sarki yana tunatar da mu'minai ne bai wanda ya musu da ya turo musu da manzo wato a cikin su abun nufi manzan nan jinsin ne na mutum wato ba turo musu da manzo aljani ba idan manzon ku aka ce aljani ne ya za ku ku saurare bayani a wurin sa kaga yana bayyana wasu ma sun suma wasu ma sun mutu ko a ce wanda zai zo muku mala'ika ne daga ai su da kansu sun nemi cewa ya za a turo ka gayanka a ce kai manzo ne ai ya kamata a turo ka da wani mala'ika wanda dai zo rika cewa eh Allah ne yace ka zo ne Allah yace ah, law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innun lanazzalna min as-sama'i malakan rasula Allah yace da akan kasa din nan mala'iku ne suke yawo to da mun sauko da mala'iku su zo su yi wa'azi ma ɗan uwansu mala'iku amma ba zai yi ba mu turo da mala'ika wanda jinsin ku ba ɗaya ba ba za ka fahimce shi ba idan ka ganshi shi ma da karanta ne a guje domin mala'ika ɗaya ya zo kamar mala'ika jibrilu yana da fuffuke guda 600 ne idan ya zo bayyana laƙar saddal of kamar da annabi ya faɗi ya ce na taɓa ganin shi a sifansa na mala'iku amma ban ga sama ba da ya ɓullo a sama ya rufe ko'ina ba sauran wuri da danga sama gudala wannan in ya faɗo a garin nan kawai ai kaga ba fa garin da sama gaba daya in yazo kan rufe ba a ganin sa to eh, mala'ika jibril a sifansa na mala'ika shi ma annabi so biyu ya taba ganin shi لقد رآه نزلة أخرى inda سدرة muntaha عندها جنة ma'awa إذا يغشى السدرة ما يغشى saboda haka wuri أن annabi ya taba ganin shi daga nan inda ya zo ya bayyana wato ya fito masa gaba daya fukafukansa sun rufe sama gaba daya annabi ba ya ganin sama sai kuma lokacin da ya zo ya ɗauki annabi sallama da su je karɓo sallah can wurin jannatin ma'awa to a wannan wurin ne ya ga mala'ika jibrilu a siffansa wato na mala'iku saboda wannan wurin kuma wurin sidratin muntaha magaryan tikewa to in ba wai kai special ba ne ba za ka iya wucewa a siffan mutane ba saboda haka mala'ika dole ya rikide dawo irin siffansa na mala'iku kafin a bashi ya je irin wannan wuri tun da ne ged ne ged bakwai ne annabi ya tsallake kuma kowane ged ya je sai an kwankwasa an tambaya waye sai a ce jibrilu ne kai da waye ce ni da muhammadu ne an ce ka zo da shi ne ce ai eh, an ce zo da shi sai a ce to bara da zuwa sai a bude ya tafi gen na gaba a je da aka je sidratul munta sai jibrilu ya ce ni ma iya nan ne zan iya tsayuwa ce ni ma an na wuce nan zan samu matsala wala aka je ka ke zai tura annabi sai ya a wurin kaga kenan wanda yake gwada maka cewa Allah ya yi baiwa ma wannan al'umma da aka ce annabinta shi ne wannan annabu. wato wannan kawai a turo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama manzon walla ba karamin baiwa bane sai yasa Allah ya ce laqad manna Allahu alal almu'minin ai ga baiwa ba mu'minai akai Allah ya ce mun yi baiwa wa mu'minai iz ba'asa fihim rasulan yayin da aka tura musu da manzo min anfusin ai min jinsihi wato manzon irin kalan su ne don ya samu daman yadda zai iya magana wato da su sau da haka min amfusin ana fun min jinsi kamar da Allah ya ce min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha kaga ai min kun ne ake nufi na daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matattakin ku daga jinsin ku wato mutane kaga ba a ce matanka akuya bane kaga aka ce akuya ne ba ku yi December da ku samu matsala saboda haka a ce matarka in ta hau ka yadda ya fi tsari ta yi kashi wa abin da ya dami kuma da yadda ta ta ihu me kana tambayin ta me ba ruwanta saboda me sa jinsin ku ba ɗaya ba ne amma sai su zauna da mijinta jinsin su ɗaya su zauna su yi bacci su tashi su yi kaza ba za ka ji ma mai ke faruwa ba amma kai aka bar ka ita ɗaya a ɗaki to an samu matsala ka rika ka buge ta ta shiga ta nan ta ɓanna ta nan ta jawo gari ta zubar ta yi kaza to amma sai Allah ya ce sai ya haɗa ku da jinsin wato min amfusikun bi ma'ana min jinsikum ilai ilaiha domin da su ne za ku iya wato samun ainihin fahimtar juna sannan annabi sallama wannan ayan ya gudu cewa mutum ne irin sauran mutane da shi mutum ne ba aljani ba ne ba wani mala'ika ba bane saboda an ce lakan manna Allahu 'alal na izba a safihin rasulan min amfusi. مريد الله مروك قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ga Allah madaukin sarki yace ka ga musu kul innama ana bashar ce iyaka dai ni din mutum mislukum kuma irin ba wai mutum wani daban ba ni ma mutum ne irin kun cikin mutane ni ina da bambanci da ku ne yuha ilayya ni ana mun wahayi ko ba a mun wato ana mun wahayi saboda ina da alaka da sako na sama kai tsaye an gane ko kai tsaye sakon sama ake turo wato ubangijin ya tashi kan yi magana da ni directly wato zai turo dan aike kai tsaye ya zo waje na kaga to ban zama kaman ku ba kuma a irin wannan wato ina da special invitation a wajen ubangiji wanda za a iya gayyata na interview kaga ku kuwa ko sama ɗakin ka ba wai wuri ya wuri ba za ka hau ba to kaga kenan ba za ka iya tafiya sama ba ko ba za a iya turo ma da wani sako direct zuwa gare ka ba sai dai a tura wa manzo shi kuma ya maka bayani saboda haka yake cewa wato inna ma ana bashar misalukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid iyaka abin bautan ku abin bauta ne wanda yake guda daya wannan manzo dai Allah madaukin sarki ya ce mana yana daga cikin musannan kuma ya tilo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wato ayoyin alqur'ani Wai zakihim yana tsarkake su wato na umurtan su da kikkiawa yana hana su ga barin mummuna saboda ta hanya aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana ne mutum zai samu tsarkin zuciya ta hanyar haka ne mutum zai zama tsaftatacce zai zama na Allah zai zama yana kusa da ubangiji wai yu'allimuhum alkitab yana sanar da su wato littafi har ila yau ana nufin alqur'ani wato wajen bayani kenan can yatlu yana karanta musu asalin qira'a kenan wato tilawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wato in ya saukar masa da alkur'ani shi kuma wato ta hanyar mala'ika jibril shi kuma sai ya karanta Habbai. saboda haka shine inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wato inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana to kaga wannan na farko kenan zallan qira'a idan mun maka karatun to ka bi karatun da jibril yake maka kai ma ka maimaita in kana faɗa su kuma sahabbai suna ji mai rubutu na rubutawa mai haddacewa na haddacewa to sun ma'alaina bayana mu kuma za mu maka tafsirinsa mu za mu bayyana maka kowane aya mai ake nufi da ita sannan in sahabbai suna da bukatan bayanin sai ka musu to shi shine anan wayo allimuhumul kitaba wal hikma yana musu bayanin qur'ani yana musu bayanin sunnoninsa domin da sunna ake bayanin qur'ani idan annabi yayi magana ta zama sunna in ya yi aiki ta zama sunna in ya tabbatar ta zama sunna to da abin da ake nufi da sunna shine kwaruhu wa af'aluhu wa takariratu maganganunsa da ayyukansa da tabbatarwansa su ne sunna to saboda haka waɗannan abubuwan da annabi yake aikatawa to sun zama bayani na alkur'ani wa anzalna ilayka litubayyana lin-nasi ma mun saukar maka da alkur'ani ne don ka yi bayani wa mutane abinda man ka saukar musu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani duk abinda ake bukatar a bayani ya yi musu na hukunce hukunce to amma saboda su dama larabawa ne ba komai ne su ma suke neman bayani kamar kai ne yanzu ka ji bbc kaga ba zai yi ka ji bbc kuma ka kira wani ka ce mun sharhin me ake nufi ba a'a akwai abinda zai zama baka gane amma da yawa kuma ka gane saboda yaranka ne ana ta faɗa kana ji ana cewa a kaza ya faru a wuri kaza abu kaza ya faru a wuri kaza an kama wani an kashe wani an yi kaza mu wani duk wannan ka gane mai ake nufi to amma ba zai a ce kuma ka gama jin dubi shi kuma kai ba haushe ka zo kuma kana cewa to wai me ake nufi da maganganun da aka faɗa a to ya zama kai ba ba haushe ba gwari kenan ka saboda haka in kai ba haushe ne to kaji to su sahabbai tunda su larabawa ne fiyo suna jin komai da ake faɗa in ka gaba su gane maganan ba to sukan tambaya kuma za ga tambaye tambayen sun galibi a wuraren ahkam yas'alunaka ma da yunfiqu ka anil ahilla ka anil mahid kaga wannan su suke tambaya tambayoyi ne na ɗansu abubuwa masu ɗan sarkafiya ko kuma kalmomin da ba su saba jinsu ba in an saukar to sai a yi bayani Alhaka alhaqa wa wama adraka malhaqa sai yi bayanin me ita alqari'a mal qari'a wama adraka mal in ji Allah na ta maimaita wannan to kalman ba a santa bane to zai yi bayani akan ta to in yayi bayani akan ainihin wato kalman a cikin ayan ai a faɗi asalin me ake nufin an ce alqari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a menene kenan so wannan qari'a ne ita ce yau mai kumun nasu kalfarashin mabsus yadda mutane da su tashi to ita ce mai kwankwasa ke wato aka kwankwasa mutane aka yi ƙara aka busa ƙaho mutane ya yi gaga sun tashi farashin mabsus kamar fari waɗanda suke watsewa to wannan shine ake nufi da alfari alhaka ita ma haka Za idza waqa'atil waqi'a laysa kaji ba kafi da turrafiya haka dai in kai ta bin su ka yi ta gani ana yin bayani ah, in kaji Allah ya tambaya ya ce wa ma ka kaza to yana nufin wannan kalmar sabuwa ce to za a yi musu bayani a kanta sai a faɗi abinda take nufi to sai kuma waɗansu abubuwa da ake buƙatan fassararsu wanda annabi asalama ya faffassara su na asar lukusuna wa ziyada waɗanda suka yi aikin kirki Allah ya ce za mu sakanta musu da aljanna sai Allah ya ce da ƙari kaga wannan dole ne bayani in ka je kiyama ka baka aljanna da kake nema kuma a fito da kai ai ka ba wani abin da kake nema da dai ka riga ka shiga aljanna to sai annabi ce az-ziyada ita ce ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala wato ganin Allah gaba daya kaga wannan ita kuma tafi aljanna don yanzu a ce maka kaga annabi Muhammadu ma zaka ji ka samu kwanciyar hankali to balle kuma kaga ubangijin annabi Muhammadu to kaga ganin Allah kuma wani abu ne da zai sa ka kamanta ma kana cikin aljanna saboda tsabaragen daɗi da zaka yi wa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira waɗansu fuskokin a kiyama suna fari kal saboda za su ga ubangijinsu da sai annabi ya fassara ziyadan nan shine ganin Allah saboda haka kenan akwai irin tafsirat da annabi sallallahu alaihi yayi sai sa Abdullahi Bandu yake da littafi bidayati sul fi tafasirir rasul wato littafi ne da ya tattaro fassarar da annabi yayi ma'ayoyi da kansa sannan ya tattara su sai kuma fassarar sahabbai mai da muka sani makaranta makaranta ne cikin sahabbai kuma makaranta Abdullahi dan Abbas wanda shine babban makaranta na masana tafsirin alkur'ani saboda annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma allimhu ah, ta'wil Allahumma faqihu ah, fi ad-din wa allimhu ta'wila ya Allah ka fahimtar da Abdullahi dan Abbas ah, addini sannan kuma ka sanar da shi fassaran alkur'ani to kaga tunda annabi ya mishi ya mishi addu'a kaga wannan shine babban malamin tafsiri to saboda haka ya yi tafsiri yana da makaranta wato na tafsiri fabla dan Mas'udi yana da makaranta na tafsiri akwai wai ka'ab yana da makaranta na tafsiri waɗannan makarantu guda uku ɗaya a makka ɗaya a madina ɗaya a kufa waɗannan su ne suka haifar da duk malaman tafsiri da kasani cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da atba'u tabi'u tabi'ina har kuma tafsiran da aka biyo baya wanda aka fara tadwini irin su abu ja'far ibn jarir ibn tabari da makamantansu wanda suka yi ta rubuce-rubucen tafsiri wanda za a zo a yi littafi guda a shirya shi a yi bayani a yi kaza a taba bangaren kaza a taba bangaren kaza a taba bangaren kaza to duka waɗannan dai Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa wanda ya fara yin tafsiri annabi ne wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da suna musu bayanin alqur'an bayan ya karanta musu bakin sannan kuma ya musu bayanin abinda bakin yake kunshe da shi a inda suke da bukata wal hikma kuma ya sanar da su sunnansa wa in kanu min qabl ko da yake su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam lafi dalalin mubin suna cikin bata ne wanda yake mabayyane wato suna cikin jahilci ba su san komai ba na'am أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله مدوكاكين سركيتي أولما أصابتكم مصيبة yanzu duk lokacin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha kuma kun shafi waɗannan mutanen da makamanciyarta ai irin abin da suka muku a uhudu kun musu a baya amma kuke cewa qultum anna hadha kuka ce ta ina aka samu matsala har haka ya faru da mu Allah ce qul huwa min indi anfusikum wannan matsalan daga bangaren ku ne ku ne kuka bada kofa kuka saba wa manzanku kuka saba wa kwamandan ku a wurin yaƙi saboda haka Allah ya kyale ku da dabaran ku domin a ɗanɗana muku don ku gane ba a saba wa kwamanda a wurin yaƙi inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan dukkan komai mai iko wato muminai a ranar yaƙin Uhud kamar da muka faɗa an kashe musu mutane 70 to su kuma a ranar yakin badar su ma sun kashe kafirai saba'in kuma sun kama saba'in sau da aka zo uhudu aka musu haka sai suke tambaya a walamma sabatkum musibatu yayin da wata musiba ta same ku a yakin uhudu a asabtum misilaiha alhalin kuma kun shafe wato kun sami irin makamancinta a yakin bada na yadda kuma kun kashe musu mutane guda saba'in waltum na hada kuka ce daga ina kuma haka ya zo mana ta yaya aka yi mu da muka yi nasara a kansu tun ba mu kai haka yawa ba tun ba mu da makami kamar haka kuma yanzu a ce mun zo mun mallaki makami kamar haka kuma a zo a yi nasara a kanmu to gaskiya ya kamata mu bincika me ya wannan kuma haka duk masu hankali su duk mutumin da ya shirin tunkarar wani abu ya je ya tunkari wannan abu sai kuma ya zo ya yi felin ya kamata ya sake dawa ya nazari me ya haifar masa da wani kar kuma ya zauna kawai ya ce shi kenan magana ya kare he kuma na gaba to gaban ma za ka sake felin saboda ka dole ka dawo a yi karatun nisu a yi muraja'at a yi review na abin da ya faru me yasa haka ya faru me yasa muka mun yi shiri mun yi kaza mun yi kaza sai Allah ce musu qul min indi fusi wannan abin wato daga wajen ku ne an muku da wato aka muku ne saboda sabawa sai yasa Umar dan Khattab yake cewa lamma kana yawm Uhud min al-am al-muqbil uqibu bima sana'u yawm Badr min akzim al-fida فقيل منهم سبع فقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيدة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا waɗansu kamar yadda aka rawaito daga abla'a daga sidna umar yana cewa wato shi a fahimtarsa abinda ya sa aka yi mamuminai haka shi ne a ranar yakin badar an karɓi fidiya wato an karɓi fidiya abin nufi wayanda aka kama su an ce su biya kuɗi su fanshi kansu waɗanda mutanen da aka kama su suka biya kuɗi suka fanshi kansu su suka je suka sake rugurufin ɗin kansu suka taro mutane suka ce a zuwa ɗauka musu fansa daga abin da da ba a sake su ba to da su ma kashe su aka yi ko aka ci gaba da rike su a matsayin bayi to da kowa ba zai je ba da dukiyarsa da lokacin sai sake haɗo mutane don su zo su yi wato ta'addanci wa mummune a wani zance kuma aka ce a ai bi sababi isyanikum li rasulillahi sallam saboda sabawan ku ne wa manzon Allah ina amarakum Allah tabrahu min makanikum cewa kakku bar inda kuke zaune fa asaitum kuka zo kuka saba saboda haka Allah ya jarrabe ku Dallaha ala kulli shay'in qadir to Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai iko ne yaf'alu ma yasha yana aikata abin da ya ga dama la mu'aqqiba da hukmi ba wanda yake zuwa ya ce bai yarda da hukuncin Allah ba ko yayi bai ta da kulli game da abin da Allah ya hukunta aya ta ƙarshe wama asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillahi wa liya'lamal mu'min يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله مدوككين سركيتي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله abinda duk ya same ku a ranan da rundunoni guda biyu nan suka harɗe tsakanin rundunan kafirai da na muminai aka kashe na kashewa a cikin ku aka raunata na raunatawa hakan fa ya faru ne da yaddan Allah wato ba wai Allah bai sani ba Allah yana sane kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama wato hakan ya faru wali ya alamar mu'minin don Allah ya bayyanar da su wane ne mu'minai wanda za su yi haƙuri su tabbata ba za su girgiza ba wali ya alamar lazina nafaku kuma don Allah ya gwada muku su wane ne munafukai a cikin wakila lahum da aka ce da su ta'alau ku zo qatilu fi sabilillah ku yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah a widfa'u ko ku tunkuɗa yaki gabarin qalu suka ce launa alamu qitalan lattabanakum mu da mun san wato yaki za ku je to gaskiya mu da ba mu bi ku ba haka wasu malamai suka faɗa ko kuma launa alamu qitalan lattabanakum da mun iya yaki mu ma da mun bi ku mu ba mu iya yaki wannan sai sa kawai ba mu bi ku ba to naka ɗayan biyu ne wato ana magana akan Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda ya dawo da waɗansu tawaga wato daga cikin muminai an gane ko ya dawo da waɗansu daga cikin tawagan muminai ya zizziga jama'a ya gwada musu cewa kar mu je mu ba da kanmu wato a kashe mu amma sauran muminai suka zauna da annabi wato suka tsaya kaga wannan ya tabbatar da cewa su muminai ne na gaskiya wal ya'lamu al mu'minina ke da asan su waye muminai wal ya'lamu ladina nafaqu kuma dan asan san waɗanda suke da munafunci a zuciyarsu sune wanda suka koma wato ainihin suka bi abla bin ubay ibn salul imma suna da munafunci imma kuma suna da rauni na imani suna cewa launa alamu qitalan lattabana mu da mun iya yaki da mun be ku ko launa alamu qitalan lattabana ku da mun san yaki da ku je mu da ba mu be ku ba wato mujahid yake cewa ya anuna launa alamu annakum talqauna harban laji'inakum wato sun zo suna cewa abinda ya sa muka koma mu ba mu san cewa za a yi yakin ba da mun san za a yi yakin wato da mun zo amma ba wai tsoro ne ya sa muka tafi ba mu mun gaba dalilin da zamu yi ta muku kawai mu je a yi a yi damuwa a koma shine muka koma gida amma da mun san yaki da mu da ku yi ai da mun zo mun gwada muku mu ma jarumai ne hum lil kufri Allah yace su a ranan game da kafirci yauma izin a wannan rana aqrabu minhum lil iman sun fi kusa da kafirci sama da imani wato a nan ana yin mana nuni da cewa wato mutum yakan iya zamowa yakan iya zamowa a cikin musulunci ko a cikin imani amma kuma yana kusa da kafirci saboda waɗansu dalilai wato dalilai na aiki ko na itikadi a cikin zuci da cewa da suka yi launa alamu kitalan anakun wato da muna da tabbas cewa waɗannan kafiran da su zo su yaƙe ku to mu ma fa da mun bai ku mun je mun yaƙe su alhalin kuma ƙarya suke Allahu alam bima yaktumun Allah ya ce mu mun san abin da suka ɓoye a cikin zuciyarsu abin da suke faɗa yanzu da baki ƙarya suke yi akwai abin da suka ɓoye to kai a rama tun da ka zo nan ba sai ka sa ɗaya ne domin sun ɓoye wani abu kuma kai ba faɗa abin ba ya ka gaya mana alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin kaji maganan da suke yi kenan alladhina qalu li ikhwanihim wadanda sun gaya ma ƴan uwansu wa qa'du wato su da suka zauna sun gaya mu waɗanda za su fita cewa kafa kuje lau a ta'una makutin da sun mana ɗa'a na zama a gida ai da ba kashe su ba wani daga mun ba su shawari kaga ashe akwai abinda suka faɗa a fakaice ƙarya suke na cewa launa alamun kitalan lantaba na kuna mun san ya ƙira ya aida mun je alhalin dama sun gaya mu zuwa na kan kuje kan mu mun san kuka je kaza kaza ne dai faru to ne sai Allah ya fito da magana yace kun koye wani abu wallahu a'lamu bima yaktumun wato duk maganar da aka faɗa a bayan nan in baka yi la'akari da ƙarshen ayan nan ba za ka san me ake nufi ba saboda haka Allah ya ce amma musa abin da suka boye me suka boye ga abin da suka na alladina qalu li ikhwanihim wa'inda suka gaya ma ƴan uwansu wa ka'adu da suka zauna a gida suka ce lau ata'una su waɗanda suka zauna sun ce da sun mana da'a ma kutin da ba a kashe su sai Allah ya musu martani ya ce musu fadra'u an anfusikum al-maut to ku kutun kuɗe ma kanku mutuwa da Allah mutuwan ta zo ka ce ka ba ka mutu ba saboda haka ashe ba sai ka je yaki da ka mutu ba ya mutuwa idan ta zo ba sai kana wurin yaki ba in lokacin ka yi kawai zaka tafi ku yanzu da Allah in mutuwan ku ta tazo fadra'u an anfusikum al-maut ku tunkuɗe wa kanku mutuwa in kuntum sadiqin in kun kasance cikin masu gaskiya cewa wanda ya zauna a gida ba zai mutu ba wanda ya je yaki ne zai mutu ai wanda suka tafi yakin ai wasu sun dawo me yasa su basu mutu a can ba saboda ka ashe da zuwa yaki ne zai sa mutun ya mutu to lallai da su Khalid ibn al-Walid da su sun mutu a wurin yaki amma shi da kansa yake faɗa yana kan gadansa zai mutu yana kuka yana cewa da yaki na sa ya mutu shi ya kamata a ce ya mutu a wurin yaki amma yau zai yi mutuwar ragwaye shine mutuwa akan gado gashi nan nan wato akan sa zai mutu alhalin ya ya halacci yaki ya yi nasara a yaƙoƙi tun a jahiliya har aka dawo cikin musulunci wanda duk wata yaƙin da ta gagara aka rasa yadda a yi annabi ya kanci a naɗa khalid ya zama kwamanda ya iya yaƙi jarumi ne ya san dabarun yaƙi idan wuri ya yi wuri ya gaba za a yi nasara ba ya san yadda za a janye a fito daga wurin yaƙin ba tare da an yi illa ba to amma duk da haka kuma shi akan gadon sai ya mutu saboda haka kenan ashe zuwa yaƙi bai sa mutum ya mutu rashin zuwa yaƙi bai sa mutum ya dawwama saboda haka lallai mu sani cewa idan Allah ya rubuta mu mutum mutuwa ko a ina yake wato zai mutu saboda haka in ma kuna ganin cewa saboda sun je yaki ne suka mutu to da Allah ku idan mutuwa ku ta zo mutum ku ɗaya ta ku ce ku ba za ku mutu ba in kun tumsa da kenan in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke iddia in za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin shi